Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Abida Buhari Auda. tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar alhamis da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ba takwas ga watan disamba da shekarar 2022 sabi magana ne akan al'adar bada jini da kuma muhimmancin bada tallafin jini ga al'umma muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin ta fita yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a kuma ta jiyo bada ta bakin likita. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare a bakon da ya gabata dai muka tattauna akan cutar karancin jini da bature ke cewa adibiya sannan muka ɗan yi magana akan muhimmancin ba da tallafin jini yanzu za mu fara shirin ne da leƙawa birnin kumasi inda wakilin sashi hausa hawa abdulkarim york pioneer ta tattabi jama'a akan wannan batu bari mu ji ya al'ummar kumasi ke kallon wannan batu. sunana abdulrazak abin da yasa nake jan jini gaskiya jan jini na da amfani sosai saboda in kana jan jini kana zuwa kana jan jini ina bar ka samu anya ka samu dama ganin kana tare da wani ciwo jikinka kana samun dama a bar ka sani saboda jan jini a ja jini a doki a sa da mai ciwo wannan bai da lafiya ke neman jini ina kama wani abu ne kamar sadaka kake fitarwa because ka fi da jini nan ne a taimaki wani mai ciwo saboda ya samu lafiya sa jan jini dai shin ce akwai amfani tare da jan jini sosai eh, ni jan jini ne nake yi ina jan jini ne saboda ire-iren wanga ababa tamaki jama'a for now currently ga jini ne na ja na san na ba hospital confanoti guda guda 50 currently ga saboda 2015 aka na zo ba ko wani program na ake yin game da jini kunna kuka ja jini ana a kira ku daga kwalebu a baku wadansu a world tour 2015 ni na zama da you dona da yo ghana 2015 kenan na zo kwalebu na zo na anshi a wasu sunana muhammad mahfuz su hudu ina ba da jini lamari na bada jini abu ne da mutum zai yi don ya taimaka wa dan uwansa idan rashin lafiya ko hasari ya zo da zai bukaci a sa mutum jini bada jini abu ne da ke rage kasala da gajiya cikin jiki yana kuma ƙara kaifin tunani yana kuma ƙara ƙarfin jiki da ɗauke damuwa yana kuma rage hawan jini shi yasa kamata ya yi a dinga gaba ba da jini in ma ba don komai ba don ƙara samun lafiya cikin jikin mutum. Sunana Muhammad Sagir gaskiya na taba yin donation blood donation kamar so biyu idan za ka yi blood donation ana make sure duba shin kana da lafiya jinin ka ba matsala a ciki sa'ilin kuma wani amfani zai amfanar da kai idan ka ba da jinin ka kare shin ya za ka kasance ya lafiyan ka yake to ana bukatan a san wannan before tukunnan a dauki jinin ka. abin ne nisa na bada jini shine wato ina son taimaka ma mushtaman namu na musulmai da yawancin mu dewa na zuwa bukatan jini sai ka ga wato ba a samun jini baya ga wannan kuma wasu ma ba su iya saya to shine nike so in taimaka ma wato namu mushtama na musulmai ko mu ce ka san gane duk baki daya shi yasa muke bada wannan jini sunan sunana sharifa ne kuma abin da na sani cikin game da batun jini ne jan jini yana da kyau ka taimaka da yan ka don yana save lives don wani na nan ana iya zuwa ana ne da jini critical a doki a da wani ba jini amma albarkacin kai wanda ka ja ka taimakan nan an samu a ja a ba wani kai kuma ka samu lada ciki shi yasa ni da wuri na dai na ga in aka zo za donate jini ka je ka donate blood ka ka baye aka taimaka da rayukan mutane wallahi Allah ya baka lada. Sunana Ibrahim eh, ni da kaina dai ban taba bayarwa ba amma ina da yin wayan ke bayarwa ko lokaci. To ni da kaina dai gaskiya ban shiga cikin yanayin da ya kamata ba da jini ba kuma suna da ya sunan shi um, qualifications ko specifications da ya kamata an maka test da sauransu inda ka dace ka bayar mm, kuma jinin ka bai da yawa ko wani abu bai kamata ka bayar ba domin a da kana neman jini shi an kira family member ko wani abu ya zo hospital sa'ad na jaji ne in ba samu ba lokacin yana sa ka cikin matsala ɗewa domin watakila kana bukatan shi da sauri ne shi sa wayannan donors na suna bayarwa ne saboda in ana bukatan irin wannan jini ko za a samu wani wannan jini a samu shi kan lokaci kuma shi sa yana taimakawa sosai sunana musa ne eh, na taba ba da jini so daya kuma dalilin ba da jini na shine wata rana mahaifiyata ne ba ta da lafiya muka kai ta asibiti sai ya dace kaman ana bukatan buƙatan jini da na je na samu doctor na ce a ah, to ana buƙatan jini gani nan a auna nawa a gani in dai ya yi daidai da nata a ja nawa a bada sai doctor ya kai ya bara ka kai lab aka min test aka kamar e jini na ya yi daidai da nata kuma aka dudduba ciki ya dace kamar ba wani ciwo tare da ni sai aka ja jinin aka dora mata shine dalilin ba da jini na kenan kuma ban da ita kuma ban taba ba wani kuma jini ba salamu alaikum To madalla yanzu kuma ga hirar Hauwa da likitan da ta gayyato mana wanda za ta gabatar mana da shi. yau na gayyato shahararren likita dr shafik sa'id za mu tattauna a akan bada jini kyauta ko kuma tallafin jini wani irin gudunmuwa wannan bada tallafin jini yake bayarwa a unguwanninmu ko kuma ce a wannan zamani namu da muke ci assalamu alaikum likita barkanka da zuwa wannan shiri yau barka ka ne alhamdulillah game da tambayar da kika yi game da wanda ke ba da jini ko donation wanda zai donate blood ya ba wani game da donation ko wani ya ba da jini saboda ba da jinin nan ana doka ne a save life wani amma ba ba da shi haka nan wane ne ya kamata ya ba da jinin kuma wa ya kamata bai kamata ya ba da jini ba farko kafin a ba da jini akwai alamomin da ake duba ko curutan da ake duba daya an duba jininka ba wani matsalaci cikin idan akwai ciwo ko ba ciwo farko abin da za a duba ne shine hiv shine ciwo karya jiki takayyar da za a duba daya an duba jinin shi an cire jinin shi a kai lab akwai eh, instant lab da za a ke yi na urin kamar an fito waje ana majority a zo a cire jini ya so a ja taimaka ma blood bank nan ya mai shi ya zo nan daya an cire jinin a yi gwajin jinin nan daya an duba ina da akwai wani ciwo ciki ko ba ciwo ciki jiki da ciwon da za a duba shine mai hiv shine ciwon karya jiki da hepatitis b ko kuwa banda wannan kuma an tambaye mai shi mai shi yana shan wani magunguna kamar da in mai shi na da acne kamar wani pimples kenan ko mai shi da yana da wani ciwo jikin shi da yake shan magani wannan ciwo an tambaye shi waɗannan ababai duka sannan a cire jinin in jinin an duba ba wani ciwo ciki ba alamu ko bai da wannan masaloli ko bai shan wani magani bai da hypertension ko diabetes kuma an duba iyakacin jini shi da ke jikin shi kuma jinin da ke jikin shi yana da very important me kamata a ji a cire a duba kawai shi a ja a cire jinin ba saboda mai shi ya samu matsala da an duba iyakacin jinin da ke jikin shi in ya in aka cire bai sa mai shi bai samu matsala in bai samu matsala to ya urin kuma ya qualify kenan na biyu kuma an duba age shi saboda wanda ya kamata ya cire jini from 1 to 55 years cikin wannan age nan dai mai wannan ya yi donate wannan jini misali wanda shekaran da ya kamata ce ka ba da jini tun shekara daya dan yaro kai shekara daya ya ba wani jini ya ba da jini aka duba jini shi jini na da ok in aka cire bai ba da matsala an ya cire a ba wani isa from 1 na up to 55 years ya yi donate from 55 going nan bai ya ba da jini nan isa wannan na an duba wannan isa an mai shi ya qualify kan waɗannan ababen na duka sannan a cire wannan jinin kuma an duba aka cire jinin nan kuma an duba blood group mai shi grupun da yake akwai su ne su kuma akwai eh, kowa da grupun shi kamar ni haka na da grupun kima kina da grupun ki yasa gurufin wani bai shiga cikin wani yasa wato idan na fahimce ka kowane mutum da ke zamani nan yana da gurufin jinin shi jinin shi za ka yi bayyana mana nakin waɗannan gurufin jini to akwai group A, A, A positive, A negative, B positive, B negative, akwai O negative, akwai O positive har zuwa dai kasa. Amma wayannan jinin wani group ne ya fi dacewa da kowane. Na'am, wanda ke eh, group na shi Eh, zai ba kowa shi ba ya ba shi shi ne o wanda ke group o o positive ko o negative shin na ya yi ba kowa amma shin nan bai ba ya bashi shi an samu wanda shi kuma yake da wannan group amma kamar wanda ke da o ya yi ba da wanda ke da a positive ko o negative ya yi donate ya bashi amma wanda ke on nan shi ya bashi shi mai zaman kanshi ne shi shi ma ya samu wanda ke da wannan group sannan a yi a bashi to ainihin ba da jinin wani amfani yake da shi ga mu rayuwar mu al'umma saboda da dama ana tsoron zuwa asibiti ba da jini na'am to ba da jinin nan daya yana save life yana save life mutane saboda akwai eh, blood bank nan ana samu hasarin lore ko wani abu wani ya wani abu ya kuma wani a kawo shi kan gaggawa mai shi ko yana neman jini a save life shi isa wani kamar an fito haka ana neman mutane su zo su donate jini kaka ji tsoro iyakacin mutane abinda da suke tsoro ne shine bai sa abin da ke damun shi ba kuma bai son ya sa abin ke damun shi kin gano ko bai son ya ji a ce kama yana da wani ciwo ba ta zama mai tunani wannan ma opportunity ne da ya zo ma saboda in ka je za a yi ma gwaji ne ba za a karbe ka kudi ba nan aka cire jinin ka na za a yi ma gwaji ne in ba komi ciki kuma ka tallafa ma wani da ke neman wannan jinin nan a save life wani isa wannan ba da jinin nan yana da muhimmanci game da rayuwar mutum in ka bayar da jinin nan yana save life mutane iya kuma akwai yanzu eh, mata masu juna biyu suka je haifuwa yawanci an ce kamar za musu operation to operation na ana neman jini a kai wani lokaci jinin mai shi nan bai da yawa ana neman jini gaggawa a replace shi kila kai nakan da kaje ka donate nan shi za ya doki a save life wannan bamiyan allah nan isa da ba ka je ka ba ka gan wurin nan an yi rashi idan a rashi mutane biyu ko a yi rashi guda a lusu man ko diya ko su biyu na duka kowa ya koma ka gane isa donate jini di in aka fito ana ce a donate jini ka yi gaggawa ka sa ka yi himma ka sa kanka ciki saboda kai maka tallafa ma bayan allah da kai ba ka san su ma ba kuma allah zai sa kama da alheri da su ina jin kana magana kana cewa kama mutane mutum na tsoron zuwa don kar a bayyana da ciwon da ke damun shi wani na gani yana da ciwo wannan na nufin cewa wato idan kana da wani ciwon diabetes zaka gane daga wurin kenan ko ba haka ba na wurin nan kowane ciwon da ke tare da kai in ka je ai ma gwaji gwai ai ma na HIV ai ma hepatitis kowane viral infection duka ai ma su chlamydia ga duka ai ma to diabetes hypertension duka ai ma waɗannan gwaji duka yasa wurin nan in kai kana da watakila sikirin. hankalinka na sama kana yawo da shi ba ka sani ba amma wurin nan saboda gwajin da aka yi man ka gan kamar an gane kamar a sikirin ka na ya yawa ko pression ka ya yawa pression ka na bisa ko kuwa a'a wani masala kadan masala haka na jikin ka ya sa ka duba ya so ka daidaita ka gan wurin nan an gane da sauri to tunda an gane da sauri nan jinyan shi kuma bai yawa eh, bai da bai karfi nan da nan ka gan kamar an yi jinya kai maka da kanka ka samu lafiyar kanka amma ba ka sani ba kana zaune da shi wani kai gaba shi jinya shi ke da wuya kaga ya kai lokacin da baya yi komi isa in aka zo hakan ga ko kana da lafiyar kanka ko komi ne je a yi ma gwaji misali ka tafi ba da tallafin jini sai dace kuma da aka duba jininka an samu ɗayan cuta misali wadda ke ƙasa shine diabetes kuma diabetes ma ba mai karfin ba zai yiwu ka kai kuma ka ba da jini ka na da yawan da za ka yi ka tallafa zaka ka bayarwa na'am daya wurin nan aka gan kamar jinin na yawa abinda za yi ne kawai za a reduce za a bari eh, za a stabilizing sugar level da ke jikinka saboda sugar nan yana sama in aka cire sugar nan wanda za a donate receiver nan shi ko ya yi samu wannan matsala saboda wannan ciwo yana yawo cikin jini ne isa wannan na an control wannan sugar nan iso sugar nan a kawo shi standard to aka izo standard nan sannan a cire da kuma irin kamar a cire jinin ka kafin a cire jinin an duba palpitation ka yanda yadda ka ke gudu da zuciyanka duka sannan a cire isa wannan duka an stabilize shi sannan in shuga ma na jikinka an stabilize shuga shuga nan ya zo kasa sannan a cire jinin na ba zai yiwu a ce kana da wani cuta a cire jinin ka ba sai dai in dai wurin za a yi a magance maka matsalar in dai a take cutan da ke tattare da kai bai da wani wahalan magancewa a take wurin za su su baka magani su ya su bar cutan ka ya zo kasa sai su dau jinin su yadda suka dace to tambaya na shine shin na san cutar HIV hepatitis B da dai sauran kwayoyin cutar virus yana da karfin da magance su ma yana da wuya to zai yi shi mai hiv eh, ko hepatitis b a dau jinin sa a ba dan wansa mai hiv na'am mai ciwon hiv ba cire jini saboda eh, mata da miji ma in kaman suna da su biyu ma suna da positive suna da hiv mhm. ana ba su suna kwanciya ba da protection ba isa ka cire jini wanda ke da irin viral infection kamar hiv ko hepatitis wannan dai disqualify wannan dai ba cire a ba wani ko da mai shin na da cutan ko da mai shin na da cutan ba cirewa a ba wani saboda virus ne kuma virus na kowa da standard kowa da nashi viral load wani kila viral load wani ya fi wani kuma wani na na nashi ya kai aids to muna da hiv muna da aids wannan na nashi ya kai aids to ka doke hiv ka ba da aids nan kuma ka kara musu karfi ne yasa ba cire wannan jinin a ba wani yasa mai shi ya je yana da wannan matsalar jikin shi ma ba za a cire ba yanzu ta yi ada tare da da sashen hausa da muryar amurka a cikin shirin yau da gobe ka ci gaba tattaunawar. yawan jini da yawa cuta ne yawan jini da yawa daya in jini kana da yawa daya ba cuta ba ne saboda daya eh, muna da eh, organin da ke, ke produce muna jini kuma wannan na kuma muna eh, wannan ko yana eh, bank ne blood bank ne to wannan yake cikin jikin mutum mutum to wannan blood bank na in kaman jini yayi yawa sai yake produce jini. idan jini yayi yawa jikinka yana sieve wani yana bank wani yana rike wani yana rike wani saboda saboda kowane jinin da ke jikinmu yana da tare da kwari su ne red blood da white blood cells to wannan red blood da white blood cells su suke gudana cikin jinin da suke ba mu karfin da muke kai kawo wa kullum yasa wannan blood bank nan wannan eh, blood bank nan shi yake me yake rika wannan jini yasa da moment kuma kowane 40 days wannan organs na kamar red blood cells da white blood cells na karfin su na rage suna reproduce to red blood na kwari ne kamar sojojin da ke jikinmu da ya red blood cells and uh, shin na yana protecting mu game da eh, ciwo da white blasters na nan shi yake produce wannan jinin na da wannan red blasters da white blasters na kowane 40 days kuma suna rejuvenate sofo na mutuwa shi sabo ya shigo to wani sabon kuma ya shigo ya fito ga blood bank na yanda yake aiki to isa an ka wanda ke eh, jinin eh, bank na ya receive na ya conserve na wannan lokaci ya kai da ya in jini jikin game da kyan wannan suka fara mutuwa to shi ya fara ciro wannan wanda ya sa ya ajiye nan sai wannan ya fara shigo cikin system ga ce system na nami yana tafiya ko wannan eh, cells na su yi worn out kamar sun mutu sai red blaster da white blaster na sun mutu su kan mutu daya sun fito cikin zufanka cikin fusarinka da su ba hayanka to wurin nan za su fita haka suna fita cikin ba haya da fisari da ba haya da zufanmu kowane bayan kwana arba'in kowane kwana arba'in yasa ka ga mutum ya kan wani lokaci ba kai komi ba kai zufa ka rashin ga kamar senti jikin ka yayi ya saki ya saki saboda wannan lokacin nan cells nan yana fita su su yi worn out suna fita yasa wannan lokacin nan suna fita kan gan nan shi ga kamar sabobi kuma na me suna shigowa cikin system ka kuma in yana haka nan nan kuma blood bank nan shi ke wannan aiki yasa an jinin mutum ma ya yi yawa jikin shi bai da matsala wannan na yana kara ma karfi kuma yana protecting daga wani ciwo da yawa kamar su kansa da su leukemia da telemastitis duka jinin jinin ka yi yawa yana kare ka da wayan ga cututtuka wani ga eh, cututtuka duka yana kare su kansa yana su kansa duka na'am a dauke shi mutum ne yake son zuwa ya bada tallafin jini kullum ya tafi ba da tallafin jini kuma sai a ce mai jinin bi shi kuma yana son ba da tallafi shi bai so amma duk lokacin da ya tafi ba da tallafin jini sai a ce mai jinin sa yayi kadan tafi ya ci wani abu kana ganin wani abu zai ci da zai taimaka mai ya iya ya tafi shi ma ya ba da tallafin jini akwai wasu ababen da ya kamata ka dinga ci daya in mai shi ya je su nawa nawa ana ce mai haka daya abu da zan ce ma mai shi ne ya je dubiya ya duba eh, liver function shi ya je duba liver function nan saboda in liver function nan na kasa duk abin da za ka ci duk abin da muke ci muke shan nan duka liver nan ke tace wai ke sarrafa shi yake ba ba jinin na so jinin ya samu walwala yasa in jinin in liver nan ya samu matsala to komin da za ka yi duka kowane lokaci ko kasha black tonic eh, garawa guda jarka daya ke jarka daya ko jarka goma bai yi saboda mai liver nan bai aiki yadda ya kamata yasa amma in mai shi ya je duba liver na da kyau daya ya kamata kafin mu je wurin liver za mu zo mu yi magana sai saboda kai ka dauko maganar liver a <laughs> saboda na shi liver ke tantance duk abin da muke ci sannan shi ya haifar mana da jinin da ya kamata wani alamu muke nunawa cewa hantanka akwai matsalan da ya kamata ka tafi ka duba ko su alamu manya da ya kamata mutum da ya gani ya san kamar lalle ko hanta na da matsala ina da matsalar jini a nan. daya alamun da zai gwada ma ka ga kai abu kadan shi kamar ka gaji na biyu kuma ka ga guwowinka ka ta samun matsala wurin ka sai kadan shi kamar guwowinka duka ya gaji baka ka saya ya jima kuma na uku ka ga cikin idanunka ya canza kwala na fudu ka ga jikinka kullum hannun kana bushewa bai da smooth kamar yawon dan bubushe haka akwai alaman bubushewa ya bubushe haka kuma shi ma alamun hanta ne kuma baka da appetite baka da shawon cin abinci baka da shawon cin abinci ka ci abinci ka da shi ka. kuma kana jin yunwa ma baka ka ci abinci kuma kana nan shi ma ka ci abinci ma kamar kai amai kuma ka ta samu zuciyanka ya ta zafi wannan duka alamomi ne na hanta na'am to yanzu mu komo kan idan hantan na da kyau hantanka ka tafi an tabbatar hantanka na da kyau me za ka ci ya baka jini na'am in hantan na da kyau daya ya kamata abincinmu normally abincinmu ya zama 70% raw raw food shine ka bari cin ganyen ka yayi yawa ababen ganye ganyen mu ci abincin ganye ganyen mu nan yayi yawa yasa ganyen mu nan kamar su eh, shuwaka ayoyo su kubewa ya sunan shi kubewa kan da yawa sha ce kamar ka ci kunkurun ka ya ya samu matsala kuma kubewa yana da more than 17 vitamin and minerals ciki da mutum yanka ci yake taimaka ma gangan jikin ka sosai shi kubewan namu ba ga bushashen ba ba ga danyen ba danyen danyen kuma bushashen ko danyen ne yana saboda eh, yana contain folic acid yana contain zinc yana contain potassium yana contain calcium wadanga fudun gama mai gina jini ne sosai sosai sosai especially mai juna biyu haka in tana yawan ci waɗannan ababe yana gina jinin jikinta ko yana bar jinin jikinta kuma yana karfi sosai sa kubewa haka mutu na yawan cin kubewa haka yana taimaka mai kuma ayoyon mu ga yana kunti waɗannan vitamin kuma yana kunti na iodine mutum duka kana need iodine for your thinking tunanin da muke yin kwakwalwar mu duka ababen da muke yin duka iodine kuma irin kamar a fadi ma magana zuwa can aka tambaye ka kai ka tuna tuna daga fadi duka yana fito ga kwakwalwar mu ne wannan kwakwalwar nan kuma yana fito ga e ainihin ayudin da ke cikin in iodine nan yana kasa to kaga mutum kadan shi ga an faɗi ma magana zuwa can shi ga kamar ka manta kana fama da eh, lamarin mantuwa da sauran shi isa ayoyo kuma yana taimakawa kuma jan wake jan wake hakan ga shi kuma yana taimaka mu gangan jikin mu kuma da jinin mu muna da broccoli ban san yadda zan kira shi cikin hausance ba broccoli kuma yana taimaka shi ya yake brokoli brokoli ne yana nan ne kaman yana nan ne eh, kaman cabbage ne amma jikin shi nan flower shi abincin nan da kanshi na kace shi shine wani ganyen da yayi kama da cabbage yana nan kaman dan furanni haka flower amma shi girman shi da komin shi kaman cabbage ko ba kaman shi nan haka eh, fatan shi nan eh, siffan shi kaman cabbage cabbage ne amma shi wannan kuma yana taimaka ma gangan jikin mu sosai yana ba da jini yana contain ko eh, enzyme da ke ba da jini nan duka wani vitamin B12 B6 da su vitamin C da iron da folic acid da zinc nan duka wannan broccoli nan yana contain waɗannan kenan sai kuma da sobo karan sobo kuma in za kana so ka samu amfani shi ba sa spices na wannan eh, abin ganyen ganyen kadai kuma ba dafawa ana jikawa ne she ya ciro in ya ciro kan ga she a tace she a gama da yajin nan she a yi sun shi wannan nan ko yana gina yana ba da jinin nan sosai kuma muna da ya zogale zogale kuma yana taimakawa mu sosai yana ba da jini sosai yana gyara jini yana bar kowane lokaci jininka yana kamar yaro yana cire dauda bai bar dauda ma ya saura cikin jinin nan kuma yana regulate sugar level in sugar kama na saman nan kana yawan cin waɗannan ganyen nan yana bar sugar level nan yana zuwa kasa ko yana contain calcium which mean yana gina eh, kasusuwanmu wannan kuma yana da shi zogalen ki nan shi zogalen yana taimaka ma jikinmu sosai kuma da ya shinkafa lukawan ba na tura wanda aka sa tafi mu nan ba local rice mu na wanda ba yi shi koma jan shinkafa so shinkafa dai namu na gida kowane kasa na da local rice shi wato shinkafan da ainihin kasan aka shuka aka shuka cikin kasan nan wannan nan kai ina contain fiber dusan nan duka yana cikin wannan nan ka dafa ka kana yawan cin shi nan shi yana taimaka ma gangan jikinka sosai kuma especially jininka yana taimakawa shi shine wayannan duka idan ka samu ka ci idan ka tafi kai ma za a iya za ka ka bada tallafin jini ko mun kawo karshen shirin kana da wani gargadi da za ka yi wa al'umma to ababen da eh, gargadi na karshe shine jama'a duka kana son lafiyanka ka bar ci abincinka ka kula da cin abincinka saboda ya ainihin 70% ciwon da muke yanzu duka ya fito ga wurin cin abincinmu da abin da zan ce ma jama'a da su kiyaye abincin turawa abincin turawan nan shine da safe duka mutum ka tashi ka sha ti ka sha shayi da madara da komi da kwai sannan ka gan kamar ka ci abinci a'a ba wannan ba ne mu komo mu ta cin abincinmu na gargajiya saboda turawan da kansu yau su da kansu suna guduwa da cin abincin abincinsu kamar wani profesa na guda profesa davison bature ne yana university of edinburgh scotland wai wanda africa ma become successful and start adopt European custom and their diet. That is why diseases show remarkable increase. Wai in bakin mutum ya riga ya samu kanshi ya samu kanshi ko ya samu wani kudi ya samu wani masayi to wurin nan shi fara cin abincin turawa to wurin nan ciwo ke fara. a bai yasa yi wannan magana sun wani bincike game da me yasa mu aba bakake African country mu ba mu ciwo su da suke da kudi suke da komi suke wannan ciwo ciwo da suka wannan bincike suka gan kama abincin da mu muke cin nan shi yake kiyaye mu da waɗannan ciwo amma su abincin da suke ci na shi ke ba su waɗannan ciwo shi yasa yi wannan magana yasa ya ce kamar bakin mutum ya fara cin abincin turawa to wurin nan ciwon kansa diabetes hypertension ciwon zuciya kan ga kamar mutum bai kai shekara 50 years ma bai samu ba kin ga kamar ya ya samu matsala isa waɗannan ababai duka mutum ne ka duba wurin cin abincin ka number one kai ka duba wurin cin abincin ka na biyu ka ta yin yawan exercise kana yawan exercise exercise kana shan ruwa kana samun futu to wanga ababai kana yin kaga kowane lokaci ka samu lafiyan ka na. na gode kwarai tattaunawa muka yi kenan da dr shafiq sa'id likita ne kuma wadda ya kware a fannin cin abinci mai gina jiki da lafiyar dan adam masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.